baya ga masu ganin zaben mutum ba tare da la'akari da jam'iyyarsa ba shine mafi mafita ga zaben 2015 wasu kuma har yanzu sauyin sheka suke yi daga PDP zuwa APC ko daga adawa zuwa gwamnati mai mulki tsohon minista sanata Adamu Aleru na daga cikin waɗanda ke da ɗabi'a sauya jam'iyya don yanzu ma ya jingina PDP da ya ce ba za ta yi masa adalci ba inda ya sanar da shigewa APC Alerido ya fito ne daga arewa maso yamma inda aka yi kusancin jaras in an duba dawar bafarawa da shekaru PDP daga APC. Dindin magoya bayan mu ana nuna musu bambanci kwarai da gaske. An hana su shiga cikin zaɓe, an hana su membership card, an hana su zama delegate ana mai su sa ne ware mutanen jami'ar apc sun nome mu watanni da dama amma saboda yarjejeniyar da muka yi da kwamitin da tony anini ya shugabanta wajen ba da waɗannan makaman ya zamba a zartar da wannan yarjejeniya ba ya nuna shugabancin babu alkola kenan waɗannan dalilai shi ya samu kace to mun canza jam'iyya zuwa jam'iyyar apc sanata buwa aleru mutane za su yi ta mamaki su ga ai ka ma yi cpc ka dawo pdp yanzu ka koma apc ba za su ɗauka cewa baka dogon tunani kafin ka ɗauki matakin shiga wata jam'iyya ba ai saboda dogon taron ne ya samu daga dogon lokaci ba mu canza jam'iyyar ba babu abin da a tunani da ɗan siyasa illa ka yi abin da mutanen ka ke so don ka je ka yi abin da mutanen ka so aikin ma za ka yi jin wannan ya sanya ɗan rajin kare muradun PDP daga arewa maso gabas mai kalubalen tsaro Ado Adamu Bomboy ya yi alwashin hakan ba zai shafi nasarar PDP ko shugaba Jonathan a zaben mai zuwa ba ai ya kamata mutane su sani ƙarya suke yi yanzu siyasa ta zo ne za a ringa duba mai talaka yake so a faɗa don mutum ya wuni election wannan karo duk za su faɗi duk za su su zube ya nuna da pdp za ta iya karbe waɗannan jihohi na adawa ina gaya maka ni din nan yanzu ga membobi assembly guda biyar ni na karbo suka shigo pdp akwai kwamishinoni biyu ni na karbo su suka shigo pdp a borno sas ya bar apc ya shigo pdp kwamishina ya fi goma suka biyo sas advisor ya fi tamanin suka bi sas ni dinan ba kowa ma na karba advisor ya kai arba'in da biyu a yobe duk duniya nan za su tashi ni jonathan zai mun yi shugaban kasa mutum tara yan arewa me suka manta a gwamnati ba su yi mana ba sai yanzu ya kamata su zama za mu yi za mu ci gaba da bin jonathan saboda mun samu federal university a zamanin sa mun samu hanya mun samu railway mun samu dam daga bursari har cikin maiduguri mu kuma duk wanda zai kawo ma yara samari su samu abun yi mura tare da wannan mutumin ba ruwan mu da addinin ka bomboy kazalika yayi habaici ga masu kin jinin dokar ta ɓaci wanda bai da komai kuma bai da yan uwa garin baya son dokar ta ɓaci amma mu yanzu da muke da uwa da uba da kanne da gidajenmu da kobba bakonmu a cikin gari ai za mu so a duk najeriya ma a sa jaraba emergency ba yobe da borno ba a yanzu dai za a iya cewa shugaba jonathan na pdp zai fuskanci ɗaya daga cikin 'yan takarar apc da za a yi taron fitarwa a lagos ranar 11 ga watan nan nasiru adamu alhika murar amurka daga abuja najeriya